قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da warhaka Radio Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na daren yau Lahadi. kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da awal bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau tare da abdullahi usman katsina sai kuma shirin nan na masu sauraro tare da hassan barka biye da shi akwai shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar na biye da shi kuma shine shirin amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na karshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu ga abdullahi salisu man katsina ya shigo tare da shirin nan na kokun san. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi 17 ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1431 suka gabata a ranar irin ta yau. Wato ranar uku ga watan Jumada Thani shekaru 11 bayan hijirar manzan Allah daga Makka zuwa Madina. sai da fatimatu zahra ɗayar manzan allah ta yi shahada a birnin madina wato shekara ɗaya bayan wafatin mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haifi sai da fatimatu zahra shekaru biyar ne bayan aiko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a makka inda mahaifiyarta ta kubra amincin allah ya tabbata a gare ta matar manzan allah wadda ta kasance ita ce babban mai karfafa gwiwar ma'aiki tare da taimaka masa tun daga cikin gida dangane da aikin isar da sakon ubangiji ga talikai sai da fatima ta zahara ta kasance tare da mahaifinta manzon allah a dukkanin rayuwarta ta kuruciya kuma ta samu tarbiyya a hannunsa da kuma hannun mahaifiyarta khadijatul kubra a wannan gida mai albarka wanda ya kasance mabubbuga ta shirya ga dukkanin talikai wannan ya sanya tarbiyyar fatima ta zahara ta sha bamban da dukkanin tarbiyya ta kowace irin ya mace a duniya domin kuwa ita tarbiyya ce a gidan wahayi kuma mahaifinta mai bata tarbiyya shine wanda Allah yake saukar da wahayi a gare shi shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina manzon Allah ya aura Fatima ta Zahra ga dan amminsa Aliyu dan Abu Talib wanda kuma shi da ne ga Abu Talib wanda ya rike ma'aiki kuma ya kula da shi ya ba shi kariya daga dukkanin cutarwa ta mushrikan Makka abu talib dan uwa ne shakiki uwa ɗaya uba ɗaya ga abdullahi mahaifin manzan allah Manzan allah ya haɗa auren tsayarsa mata zahara da kuma ɗan aminsa ali ɗan abu talib wanda shi ma ya rayu ne a gidan manzan allah a hannun hadija tun a rayuwarsa ta ƙuruciya wanda shi ma ya rayu ne a gidan manzan allah a hannun hadija kuma ya samu tarbiyya kai tsaye daga hannun manzan allah tun a rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa girmansa wannan ya sa rayuwar ta Zahra. ta zama rayuwa mai cike da haske da albarka daga dukkanin bangarori a bangaren mahaifinta da kuma mahaifiyarta da kuma mijinta baya ga kuma Allah ya sanya dukkanin zirar manzon Allah daga tsatsanta ne ita kadai domin kuwa ita ce ɗayar manzon Allah wadda ta haifa masa jikoki wanda kuma daga jikokin manzon Allah wanda Fatima ta Zahra ta haifa ne jiran manzon Allah ta wanzu har zuwa yau Fatima ta Zahra abin koyi ce ga dukkanin 'yan adam a cikin dukkanin rayuwata ta fuskar kaskantar da kai da tausayi da taimako da jin kai na dan adam da kuma sadaukarwa da hakuri da kuma yawan ibada ga ubangiji da ambatansa wanda kuma wannan su ne hakikanin ɗabi'u na mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya koyar da ita kuma ya tarbiyyantar da ita akan hakan amincin Allah ya tabbata a gare ta da mahaifinta da mijinta da kuma zuriyarta. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Muhammad Awul Bauchi. To da farko ga muhimman kanansu. madugun 'yan adawan kasar uganda ya kirayi magoya bayansa da su kwantar da hankalinsu kuma su guji duk wani abin da zai kawo tashi hankali a kasar shugaban amurka mai jiran gado zai soke dokar da trump ya kafa na hana wasu musulmai shiga kasar amurka shiga rana ta biyu ta gasar cin kofin kasashen afirka a kasar kamaru to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan madugun 'yan adawan kasar uganda bobby wine ya buƙaci magoya bayansa da su guji duk wani nau'i na tashin hankali yana mai cewa zai kalubalance sakamakon zaben shugaban kasar da aka sanar a kotu. Bobi Wine ya bayyana hakan ne a yau dinnan Lahadi cikin wani sako da ya wallafa a shafin jam'iyyarsa na National Unity Platform NUP na Twitter inda ya shaidawa magoya bayan nasa cewa duk da cewa dai abinda ya faru wani lamari ne mai so sarai amma dai ya ce ina kiran da ku guji duk wani nau'i na tashin hankali a daidai lokacin da muke shirin kaddamar da wato kalubalantar sakamakon zaben a kotu. bobby wine wanda asalin sunansa shine robert kyagulanyi ya ce ya ɗau wannan mataki ne bayan tattaunawa da jagororin jam'iyyar tasu a jene dai hukumar zaɓe ta ƙasar uganda ta sanar da cewa shugaban ƙasar yuwar musabini shine lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ranar alhamis da ta gabata bayan ya samu kashi 58.6 cikin ɗari na kuri'un da aka kada alhali shi kuma bobi wine din ya samu kashi 34.8 cikin 100 na kuri'un da aka dan madugun yan adawan da ya yi zargin an tafka magudin zaɓe yayin wannan zaɓe kamar yadda kuma ya zargin jami'an tsaro sun yi wa gidansa kawanya da kuma hana shi duk wata dama ta ganawa da magoya bayansa to sai dai kuma jami'an tsaron kasar musamman sojoji na kasar sun musanta wannan zargin suna masu cewa sun je gidan nasa ne don bashi tsaro da kariya a matsayinsa na dan takarar shugaban kasa tun shekara ta 1986 ne dai shugaba museveni din dan shekaru 76 a duniya yake mulkin kasar ugandan da da ya sanya shi cikin shugabannin kasashen afirka da suka fi dadewa a kan karagar mulki rahotanni daga kasar amurka sun bayyana cewa shugaban kasar mai jiran gado joe biden zai soke wasu dokoki da shugaban kasar mai barin gado donald trump ya kafa ciki kuwa har da dokar nan ta hana musulmin wasu kasashen musulmi zuwa amurkan wannan labarin dai yana cikin wata takarda ce da sabon shugaban ma'aikata na fadar white house da joe biden din ya nada ron klein ya raba wa manema labarai inda ya ce cikin kwanaki goma na farko na sabuwar gwamnatin ta biden za ta soke wasu daga cikin dokokin da trump din ya kafa a lokacin mulkinsa baya ga dokar hana musulmin na wasu kasashe shiga amurkan kuwa har ila yau kuma daga cikin dokokin da da kuma siyasar trump din da joe biden din zai yi watsi da su sun hada hada dokar ficewa daga yarjejeniyar limamar yanayi inda joe biden din zai sake dawo da amurka a cikin yarjejeniyar bugu da ƙari kan wasu dokoki na shige da fice da za su ba wa wasu mutane kimanin miliyan hudu sakamakon na takardar 'yan ƙasa na amurkan jim kaɗan bayan wasa karagar mulki a shekarar ta 2017 trump ya bada umarnin hana wasu wato matafiya daga wasu ƙasashen musulmi bakwai zuwa amurka lamarin da ya janyo kace na ce ministan harkokin wajen ƙasar yaman hisham sharaf abdallah ya bayyana cewa bai kamata saudiya a matsayinta na ƙasar da take ci gaba da kai hare-hare kan al'ummar yaman ta yi tsammanin za ta zauna lafiya ba tare da ta fuskanci mai da martani daga al'umman na yaman ba kamfanin dillancin labaran kasar yaman din ya bayyana cewa ministan harkokin wajen na kasar ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya yi a yau dinnan lahadi inda ya ce matukar dai aka hana yaman zaman lafiya to kuwa saudiya a matsayinta na mai wuce gona da iri ita ma ba ta zauna lafiya ba ministan harkokin wajen na yaman ya ci gaba da cewa bai kamata waɗanda suke tura sojojin hayarsu zuwa ƙasar yaman da nufin yin kisan kai da kuma lalata garuruwa da ƙauyuka ba su yi tsammanin za mu dinga aika musu da furanni da kuma tattabarun zaman lafiya ba ministan abdullah ya kirayi cibiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma sauran kasashen duniya da kada su bari abubuwan da mahukuntan saudiyan suke faɗi dangane da dalilansu na kai hari kasar yaman din su yaudare su yana mai kiran su da su bude idanuwansu don ganewa idanuwansu abin da yake gudana kimanin shekaru shida kenan dai saudiya da kawayenta suka kaddamar da hare-hare na wuce gona da iri kan al'ummar yaman da sunan dawo da gwamnatin haɓararren shugaban kasar. inda ya wuce inda ya zuwa yanzu dai dubun dubatan 'yan kasar ne suka rasa rayukansu kana kuma dubun dubatan wasu kuma na daban suka sami raunuka kamar yadda kuma wasu suke cikin halin kakanikayi to masu saurare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio bioh a nan birnin tehran rahotanni daga kasar sudan sun bayyana cewar alal akalla mutane 48 sun rasa rayukansu kana wasu da dama kuma sun samu raunuka sakamakon barkewar wani sabon rikici a yankin darfur na kasar kamfanin dalancin labaran sudan suna ya bayyana cewa rikicin da ya barke a jiya asabar a yankin aljinena kuma yake ci gaba da faruwa har zuwa yau dinnan lahadi ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48 sannan wasu 97 kuma sun samu raunuka rahotannin sun ce rikicin da ya barke ne tsakanin 'yan kabilar masilit da larabawa makiyaya a garin na alginina kimanin makonni biyu bayan majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar afirka suka kawo ƙarshen shirin suna tabbatar da zaman lafiya a yankin na darfuru rikicin da ya yi muni sakamakon shigowar da kungiyoyi masu dauke da makami daban-daban da yankin suka yi cikin lamarin da ya sanadiyar kone-kone na gidaje da kuma wato wajajen kwana na al'umma baya ga rayukan da aka rasa firaministan ƙasar sudan ɗin abdullah hamdok ya sanar da cewa tuni ya tura tawaga ta ciki kuwa hadda ta manyan jami'an tsaro zuwa yankin na darfur don dubi cikin yanayin da ake ciki yanayin da ake ciki da kuma hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen rikicin yankin na darfur dai ya fuskanci gagarumar rikici tun daga shekara ta 2003 lamarin da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 300 sannan wasu miliyan ɗaya da rabi kuma suka tarwatsa da rasa muhallansu kamar da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a yau lahadi ne aka shiga rana ta biyu ta gasar cin kofin kafa kwallon kafa na kasashen afirka da aka bude a kasar kamaru a jiya asabar inda wato kamaru din ajiyar ta samu nasara akan kasar zimbabwe a wasa na yau dai kasashen da suke gurup na bi ne za su fafata inda wasan farko za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar libya da kuma ta jamhuriyar nijar sai kuma wasa na biyu da za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta demokradiyyar congo da kuma congo a wasan da aka buga a jiya asabar din da a matsayin wasannin bude gasar kasar kamaru mai masaukin baki ta samu nasara akan abokiyar karawarta ta kasar zimbabwe da ci daya da nema wasa na biyu kuma da aka buga jiyan an buga ne tsakanin kasashen mali da burkina faso inda kasar mali din da ta samu nasara kan burkina faso da ci daya da nema a gobe litinin kuma dai za a buga wasanni biyu ne wasan farko za a buga ne tsakanin kasashen morocco da togo sai kuma wasa na biyu tsakanin kasashen rwanda da uganda to masu saurare karshen labaran duniyan kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da abdullahi sali usman katsina Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar Uganda wanda hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba Yoweri Museveni shine wanda ya lashe zaben wanda kuma tuni yan adawa su kai watsi da sakamakon suna mai bayyana shi da cewa na je kana yi ka ne za mu dubi akan wannan batu tare da jan mahangar masana sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. a ranar alhamis da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar uganda wanda kuma a wannan asabar ce hukumar zaben kasar ta sanar cewa shugaba yoweri museveni ne ya lashe zaben duk da cewa bangaren adawa sun bayyana sakamakon da cewa tuni an riga an tsara shi kuma an tafka magudi a wannan zaɓe inda suka yi watsi da wannan sakamako wanda suka bayyana shi da cewa ba shi da wata kima ta dimokuraɗiyya kasashen duniya musamman ma dai na yammacin turai suna bayyana zaben na uganda da cewa ba shi da wani matsayi inda suke kallon shugaba yuri museveni a matsayin mutum wanda ya yi kaka gida a cikin dukkanin sha'anin mulki a kasar ta uganda tare da hana kowa yin sakat shugaba yuri museveni dan shekaru 76 a duniya ya kwashe tsawon shekaru talatin da 36 yana mulki a kasar uganda kuma wannan shine wa'adinsa na shida wanda kuma ya samu damar yin hakan ne bayan sauya dokar kayyade wa'adin shugabancin ƙasar. inda ya mai gurbin dokar da roka wadda bata kayyade wani wa'adi ga shugabancin kasa ba ta yadda hakan zai bashi damar ci gaba da mulki har zuwa ƙarshen rayuwarsa ta dangane da wannan batu muna tare da dr jafar lawal dabai masani akan harkokin siyasar kasa da kasa daga jami'ar kaduna da ke najeriya dakta bayan yi maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin wannan shiri za mu so da farko kaɗan yi mana bayani akan yadda tsarin siyasa yake a ƙasar ta uganda da kuma yadda ake tafiyar da shi ta ƙasar uganda ƙasa ce wadda bayan samun 'yanci ta yi kwama da tashe-tashen hankula kwarai da gaske har sai da ta kai ga bayan shi wannan shugaba mai ci wayar museveni ya yi tawaye har ta kai ga ya amshe mulki a cikin 1986 to ya yi nasara ta samun zaman lafiya ƙasar ta samu zaman lafiya sosai kuma an samu haɗin kan ƙungiyoyi Mayaƙa da ƙabilun ƙasar tun wancan zamani har zuwa daga bayan nan da ita wannan demokuraɗiyya aka nemi yaɗa ta a ƙasashe na afirka cikin tara da 1990 wanda yawancin shugabannin aka tilasta musu a da shimfiɗa demokuraɗiyya a irin ta ƙasar amurka to shi lokacin da wannan guguwa ta zo gaskiya ya yi ƙoƙari ɗin ya koma ya zama ɗan siyasa ɗin to sai dai ya ƙirƙiro siyasa ya zama na wadda za ta yi daidai da buƙatunsa da burinsa a ƙasar don haka ta kai ga ita a majalisar uganda wato akwai kujeru wanda su ba ma zaɓe ake ba kujeru ne wanda an ware ma sojoji na musamman kuma masu yawa daga nan kuma su 'yan siyasa an an zaɓo su sai su zo su zanna da waɗannan sojoji da ke wakiltar gwamnati saboda gaskiya a tsarin da shi shugaba mai ci yawar musabeni ya shimfiɗa a yana mutunta sojoji sosai don haka tun da tsohon mayaƙi ne kuma janaral ne a su kuma sojojin suna mubayi'a da shi sosai yana da runduna mata musamman wadda za a iya cewa ita ce brigade of guards wadda take wato kula da fadar shi su ke gadin shi wadda kuma ɗan shi na farko wato shi ke kula da ita wannan runduna wanda shi ma kan shi birgediya janaral ne a don haka yana amfani da soja sosai shi sa ko da kama wani dan adawa za a yi wani lokacin kafin ma 'yan sanda su yi za ka ga soja kan je su kame mutum a gidansa ko kuma su zagaye gidansa don haka ita siyasa irin ta uganda gaskiya sun yi ta ne daidai gwargwadon irin ga fahimtar shi shugaban kasar to dakta a matsayin ku na masu bin diddigin waɗannan lamura ta fuskacin siyasa ya kuka kalli irin shirin da aka yi na tunkarar zaɓe wanda aka gudana a ƙasar ta uganda da kuma yadda zaben yau kana musamman maganin cewa eh, 'yan adawa sun yi korafin cewa tun kafin lokacin gudanar da wannan zaɓe an ɗauki ƙwararren matakai na takura su da hana su sakat ta hanyoyi daban-daban wanda hakan ya hada har da toshe kafofin sadarwa na zumunta da kuma cin zarafinsu da muguwa bayansu har ma da iyalansu kamar yadda kuma bayan kammala zaben shi kan sa babban madugun wato 'yan adawa din robert tabalangi ko kuma bobby wine ya ce sojojin gwamnati sun killace gidansa baki daya ba shiga ba fita ya kuke kallon wannan lamari ne a siyasance kuma a demokuraɗiyance tun lokacin da aka dun faro shi wannan zaɓe kafin zuwa wannan lokacin ma gaskiya akwai gyare-gyare da aka yi kundin tsarin mulki na ƙasar wanda tun daga nan kowa ya san cewa shi shugaba mai ci ya yi shiri na musamman na ganin lallai a zaben nan ya zo ta ɓangaren shi ta yadda yake son shi saboda a kundin tsarin mulkin su a lokacin akwai wato sili da aka sa na cewa an kai shekara kaza ba za ka iya takara ba to wannan cikin wani lokaci ya zama ya tura ga majalisar wadda majalisar kusan duk ta magoya bayansa ne kamar yadda muka yi bayani baya akwai ma sojoji waɗanda kujeru ne na musamman ake aje masu wanda ko da yaushe za su yi abin da ita gwamnati ko koshi shugaba mai ci yake so don haka a wannan tsari sai aka cire cewa in kai shekara saba'in 75 ba za ka iya takara ba ya zama na komi ka za ka iya takara wanda kaga wannan ya bashi a wani abu da yake so daga nan kuma sai aka zo aka ƙara turawa cewa in shugaba ya yi kamu biyu zai iya kamu uku ya kuma ci gaba da duk ya ci gaba da yin takara ko so nawa ya taba zama din to kaga wannan duk matakai ne wanda su sun ba shugaba mai ci a wata dama ta musamman Ah, don haka da haka nan bayan an yi wannan gyare-gyare aka shiga aka zo lokaci na kamfe da aka fara na su 'yan takara su ma suka hito to daga nan kuma aka fara yin wato takara din da su 'yan takara wa'inda mafi yawancinsu ba ma wasu sanannu ba ne a gwagwarmayar da aka san an yi a baya wanda lokacin da su shugaba 'yan adawa dr basije yake takara da su umba bazi to wayannan gaskiya kusan ba wani sanannu ba ne in ban da shi raba chagulangi wanda aka fi sani da Bobby Wine shi ne matasa ɗin suka taso wanda an san mawaƙi ne na zamani to kuma hatta ma a mamun da su ƙasashen yamma suke yi da ƙasar Amerika kusan shi suke goyon baya to kuma duk wanda ya san kasar ya zanna ƙasar ya san shi wannan gaskiya bai da ma wata gogewa da wani karsashi na sanin mulki ko sanin ƙasa ko sanin dangantakar ƙasa da ƙasashen duniya da zai iya yin wani abu na azo a gani to amma saboda rudewa da su matasa suke tunda mutum ne shi shugaba mai ci ya yi shugabanci na shekara talatin da biyar zuwa da shida kusan mafi yawancin yaran an haife su lokacin mulkin shi ne kuma har yanzu shi suka sani don haka suka taso da juyi na cewa kawai canji ake so to shi sa gaskiya shi bobi wayan yana da magoya baya sosai a ga ɗimbin yawancin matasa ne su kuma da tawa da 'yan ƙauyuka shugaba mai cin shi dai suke zaɓa komi daɗewa saboda ganin wanda da zaman lafiya da aka samu a ƙasar to da haka aka shiga wannan zaɓe ta kai ga yanayin wato kamfen da sauransu ya zo da wani irin matsi na musamman a musamman ganin shi shugaba mai ci ya firgita a ga shi wannan dan adawa sosai shi wannan matashi bobi wayan don haka wato yakin neman zaɓe ne da aka yi gaskiya cikin firgici da dan tashe-tashen hankula wanda wasu mutanen ma sun rasa ransu da kuma toshe kafafen yada zumunta dinnan to ganin cewa wannan karan an dai takara mai zafi e, matuka a tsakanin shi kan shugaba musubini da kuma 'yan adawa musamman ma dai shi bobi wine wanda ya fi samun goyon bayan matasa a kasar wanda kuma za a iya cewa ya tada ƙura a wannan zaɓe ya ake ganin makomar lamurra a wannan karan ban sanar da shugaban museveni a matsayin da ya lashe zaɓe shin lamarin zai kasance ne kamar yadda aka saba a lokutan baya idan an san cewa shi lashe zaɓe abubuwa za su tafi a haka ko kuwa ana ganin cewa a wannan karan za a iya samun wani sauyi na abubuwan da za su biyo baya duba da yadda takara ta yi zafi da kuma yadda hakan ya ɗauki hankula matuƙa fiye da sauran shekarun baya kamar sauran lokuta ita hukumar zaɓe ta bayyana shugaba mai ci yoweri museveni a cewa shine ya lashe zaben za a samu ɗan tashin hankali nan da can musamman a shi birnin kampala din wanda shine babban birni na kasar a kaman kowane lokaci duk wani ɗan tashin tashina a nan gurin yake faruwa sannan shi ya zama ya baza jami'an tsaro an maganin abun dandanan to haka ma gaskiya wannan karon na san musamman ganin su sauran 'yan takarar gaskiya kamar yadda muka bayani baya ba wasu sanannu ba ne sosai in ban da shi a robert chagulangi wato bobby wine shine matasa magoya bayan shin za su iya yin wani abu a gaskiya na dan turjiya ko da an faɗi hakan to musamman ganin yadda a yanzu ma shi yana cikin ɗaurin talala gidan shi na zagaye da sojoji don haka zai yi wahala ya zama na an samu wani gagarumin tashin hankali ko da dai za a samu za a iya samu birnin kamfalan kamar yadda muka ce da kuma wasu 'yan garuruwa tsiraru haka amma kamar yammacin kasar wanda daga nan shi shugaba mai ci ya fito a mafi yawancin lokuta birane kamar su in imbarara kabale da sauran wurare irin su hoima da wuya ka ga an yi wani abu na to adawa sosai ga shi shugaba mai ci. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga ya kawo jiki dole anan zamu ja da zamun shirin godiya ta musamman ga dr jafar lawal dabe masani akan harkokin siyasar kasa da kasa wanda kasance tare da mu daga najeriya sai a saduwa ta gaba da yadda allah kafin wani lokaci ni abdullahi salo katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin na muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana ne na ne da kullum Muji Muhammadu wanda aka sani da suna Muji Soja direban adadin Sahu a nan Zandar bakin likitar Dutse. Ina so in yi amfani da wannan dama da kuke bamu kamar kullum da aka saba mu da 'yan uwa da abokan arziki kamar su musa harin asuba kashe mai sabko da magaram akwai isu madate wanda yake birnin yamai akwai alhaji bashir dan dada mai shago a bakin likita dutse akwai dini mai albasa bakin kaso dole akwai rabe mai dawa mai aski kwanar rahama akwai abdulmumani mai aski ila ahmad dunguza ina gaida abdu mai tebur bakin likita dutse akwai jamilu mai are da tsahu bakin likita dutse akwai lawalu gullusuwa mai are da tsahu bakin likita dutse akwai salisu rado mai ta sahu bakin likitar dutse akwai isu bitas mai ta sahu bakin likitar dutse akwai shugabanmu na yan ta sahu ga baki daya president tijjani danduwa da fatan za ku tashi lahiya biyu hausa mai magana na ku ne ne da kullum muji muhammadu amma an sani na da suna muji soja mai ta sahu bakin likitar dutse a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio biyat mai albarka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yaro daga nan birnin agades a jamhuriyar nijar zan ka dubban gaisuwa na zuwa ga bukari roga roga musamman zuwa ga zakin love musamman zuwa ga hamza ekwam zuwa ga mai gidan namu zuwa ga bukari roga roga zuwa ga kwansayen namu banzema musamman zuwa ga larwana alhaji abdu da ke birnin agadas dan kabo-kabo zuwa ga abokina na fi'u zuwa ga abokina mamakin ko zuwa ga musamman mai shirye-shirin hassan barka shi ma yana mai fata alheri a tashi lafiya da dukkanin ma'aikatan radio ira. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun shi saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. adala yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kissoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kissoshi da suka zo a cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara maganar ayar da cikar addini sai lokaci ya yi mana halinsa da yarda Allah ta'ala daga nan za tashi a cikin shirinmu na yau a cikin ayar cikar addini da Allah ta'ala ya ce ya cika ni'imarsa a kan musulmi ya kuma kammala masu addini wanda ya kira shi addini musulunci daga nan muna iya fahimtar cewa bayyana magajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda zai kula da harkokin al'ummar musulmi bayansa kuma zai kare addinin musulunci daga lalacewa tunda shine addini na ƙarshe shine cikar addini da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rasu ba tare da ya bayyana wa al'ummarsa wanda zai ɗauki matsayinsa a bayansa ba da kuwa saƙon Allah da ya zo da shi na ƙasashe ne kamar dai yadda ayat tabligi ta bayyana duk da cewa wannan shine fahimtar malaman shi'a ga wannan ayar da kuma abin da ya faru a gadir sai dai dukkanin malaman addinin musulunci shi'a da sunna sun tabbatar da aukuwar wakiyar gadir sai dai su yi mata wata fassara ta daban da wanda muka ambata kamar yadda muka faɗa a baya wakiyar gadir ta auku ne a ranar 18 ga watan zulhajji shekara ta goma bayan hijira a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa da sahabansa suke komawa madina bayan sun kammala aikin hajji don haka ga waɗanda suke son sanin ra'ayin sauran malaman addini dangane da wannan waƙiyar su karanta tarihin musulunci musamman dangane da waƙiyar gadir don fahimtar gaskiyar abin da ya faru littattafan hadisai da kuma tarihin musulunci sun kawo wannan batun ko kuma wasu hadisan wa'anda suke tabbatar da wannan al'amarin daga ciki ya zo cikin sahihul buhari juz'i na ɗaya shafi na hamsin da hudu kan cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya so ya rubuta wasiyarsa a cikin lokacin rashin lafiyarsa ta ƙarshe a wata ranar alhamis akwai wasu sahabbai da dama a cikin ɗakinsa daga ciki hadda khalifa umar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a bashi tawada da takarda don ya rubuta masu wani abu idan sun yi riko da shi ba za su bata ba har abada sai aka ce yana maganganu na magage mutuwa kuma littafin allah ya ishe mu kafin haka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha faɗa a sahabansa cewa zai bar masu littafin allah da kuma iyalan gidansa idan sun rike su to ba za su taba bata ba har abada don haka ranar alhamis din yana son ya sake maimaita abin da ya faɗa musu a gadir da kuma wasu wurare ne watakila ya sake kawo su don aliyu da abi talib alayhi salam kamar yadda ya yi a ranar gadir amma dai hakan bai yi ba saboda sahabin ba su ba da haɗin kai a lokacin ba don haka ya wadatu da wa'anda ya faɗa a baya sai ya ce masu su tashi su fita sa sai kuma suka fita wannan hadisin da wasu hadisan da dama sun tabbatar da abin da ya faru a gadir kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar wa al'ummarsa littafin Allah wanda barna baya zuwa masa ta gaba ko ta baya wanda kuma Allah da kansa ya yi alkawalin kare shi daga lalacewa sannan da iyalan gidansa shugabanni goma sha biyu na farkon su Aliyu dan Abi Talib alaihi salam na ƙarshen su kuma Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif ya ce masu ba za su rabu da alkur'ani ba har sai sun tadda ni a tafkin alkausara a ranar kiyama kenan wannan shine gaskiyan abin da ya faru a gadir hum sai dai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan bangaren ba har sai bayan shekaru 25 a lokacin da suka zabi Aliyu khalifa na hudu kuma na tsawon shekaru hudu da watanni tara kacal su din ma aka cika masa da tawaye wanda ya tilasta masa yaƙe-yaƙe a cikin gida har guda uku manya-manya an ƙi bashi haɗin kai da ya dace har zuwa lokacin da wani daga cikin makiyansa abdulrahman ibn muljam ya sare shi a kai a ranar 19 ga watan ramadan shekara ta 40 hijira kamariya daga nan kuma aka yi watsi da halifan da suka zo bayansa daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa an bi su ana kakashewa daya bayan daya har zuwa shekara ta 330 bayan hijira inda limami na ƙarshe daga cikinsu ya shiga gaiba babba sai ran da allah ya ga dama zai bayyana ya kuma cika duniya da adalci bayan cikarta da zalunci masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma san shirin nan na amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركم مودا ساكي سادوا أشكم وانا شري نا أمسوشن أكيد المسلمين To idan masu na bibiye da mu har yau dai muna nan muna ba da amsa ne dangane da tambayar da aka yi da ta shafi al'amura na raja'a wanda ya tambaya akan cewa aƙidar shi'a ta ginu akan imani da raja'a muke ta kawo dalilai na wannan aƙida ta raja'a a wajen shi'a kuma mun shiga kawo dalilai na alkur'ani don da Allah subhanahu ta'ala ya tayar da wasu mutane ba tare da cewa ranar kiyama ce ta zo ba a duniyan nan ya tayar da su bayan sun mutu wanda yake nuna cewa lallai raja'a din nan alkur'ani ya kawo misalce misalce da dama na afkuwar raja'a din nan saboda haka imani da wannan raja'a da yan shi'a suka yi wato wani abu ne da suka yi imani da shi wanda yake a cikin alkur'ani to idan ahalin suna ba su imani da raja'a ba to sai mu tambayi su kuma dalilansu na rashin imani da raja'a amma wa'annan ayoyi da waɗannan abubuwa ga suna a cikin alkur'ani barkatai saboda haka imani da raja'a wani abu ne da duk 'yan shi'a suka imani da shi kuma yana daga cikin wani asasi na su wancan karon mun kawo dalilai da allah ta'ala ya buga mana misali da ashabul kahfi wanda ya kashe su wajen shekara ɗari uku da wani abu bayan wannan Allah ya ta da su ya dawo da su wanda ya nuna wannan shi ma raja'a ne sai kuma wani dalili wanda Allah subhanahu ta'ala shi ma ya kawo shi ya kuma buga wannan misali din dangane da wa Uzairu shi ma Uzairu wasu sun ce annabi ne wasu kuma sun ce ba annabi ba ne amma dai Allah ya kawo wannan bayani na Uzairu a cikin suratul bakara aya ta 259 wanda Allah ya ishara da yanda ubangiji ya tayar da shi wannan bawan Allah Uzairu bayan ya yi shekara ɗari a mace shi ma Allah ya ɗauransa Allah ta'ala ya mana wani tsokaci dangane da shi a cikin wannan aya da yake ba za mu iya karanto ayan gaba ɗaya ba saboda lokaci amma Allah ya fara wani misali dangane da shi yake cewa aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه har zuwa ƙarshen aya din ubangiji yana mana misali ne wani misali dangane da wannan mutumin da ya zo ya shige ta wata alƙarya wani alƙarya din ta kasance komai gine ginen su ya ruguje mutane sun murmutu ga kasusuwansu a can kasusuwa a nan to shi wannan bawan Allah da ya kalli inda al'amura suke a wannan gari wannan alkarya sai yake cewa anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha wannan inda garin ne ya ruguje ga matattu ga kasusuwa nan da can ta yaya Allah zai ainihin raya waɗannan bayan sun mutu Allah ta'ala yake cewa fa'a mata hullahu shi da ya wannan tunanin sai Allah ya kashe shi shi ma mi'ata amin sai Allah ya kashe shekara ɗari sun ma ba'asa sannan ya da shi to da ya tada shi sai yake cewa da shi kam labis sai yake cewa to kai wannan mutuwa da kai tsawon wani lokaci ka mutu ne kala shi uzairu sai yake cewa wato labistu man au ba'dhan ai na mutu ne wani wuni ko kuma wani bangare na wuni ubangiji su wataala ce ba haka ba ne uzairu kala sai Allah yake cewa bal labithta mi'ata amin lallai kai ka fa mutu ne ka zauna a cikin mutuwa din nan ba shekara ɗari ne to wannan abu ne wanda yake a fili saboda haka a takaicen takaici sai ubangiji ya nuna masa cewa to don ya tabbatar masa da cewa dawowa da shi ya yi duniya kuma ya mutu shekara ɗari ɗin nan sai ya ce ka dubi abincinka don dama shi uzairu da ya zo shiga akwai kayan abinci tare da shi ya ce to ka dubi abincin da yake tare da kai bai canja ba yana nan da ɗanɗanonsa kamar yadda yake shekara ɗari da ta wuce abincinka da ke tare da kai to har yanzu yana nan da wannan ɗanɗanon nasa bai canja ba to amma ka dubi abin da kake haye a kai haba waɗansu suka ce to me yake haye a kai a kan me yake doki ne alfadari ne jaki ne ko ma dai menene ubangiji yake cewa wannan abin da kake haye a kan ka duba shi gashi nan ga kasusuwan sanan sun rududdige to ka kalli yadda za mu ta da shi Allah ta'ala ya nuna uzairu gashi inda yake tattaro kasun wannan abun hawa nasa ya tattaro fatarsa ya tattaro kashinsa ya tattaro namansa sai ya tayar da shi a gabansa ya ga ya tashi kamar yadda yake to anan sai yake cewa a alamu an Allah ala kulli shay'in kadir sai yake cewa lallai na sani wato ya samu yaƙini cewa ubangiji mai iko ne akan komai wannan abu ne wanda yake a fili in an yi zancen raja'a wannan ne ba raja'a din imani da komowa ko komowa dinnan a kiyama ce ko kuma a duniya to wannan da uzairu Allah ya kashe shi shekara ɗari kuma a duniya ne kuma ya dawo da shi wannan shi ɗaya daga cikin wasu abubuwa ne wanda Allah ya kawo misalinsu a cikin alkur'ani dangane da ainihin raja'a ko kuma akwai waɗansu mutane waɗanda suke gujewa wato kamar annoba da ta zo a wani gari sai suka fito saboda tsoron wannan annoba kamar a ce corona din da ta samu wani gari mutane su tattaru su ci za su gudu to haka su ma Allah ya kawo wannan bayani nasu a cikin suratul baqara za mu gani shi ma aya ta 243 Allah yake ba mu labarin su Alamtar تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر baka yi dubi zuwa ga waɗannan ba da suka fito daga gidajensu su suna dubbai hadaral maut saboda suna tsoron mutuwa ba sa son su mutu faqala lahum mutu sai ubangiji subhanahu wataala ya ce to ku mutu wannan menene abu ne na umarnin ubangiji kurin kun faye kunne daga Allah ta'ala Allah ya ce sun ma'ahiyahun bayan ya ce su mutu din suka mutu sun ma'ahiyahun daga baya sai Allah subhanahu ta'ala ya tashe su to wannan fa shine raja'a din tashin nan nasu da Allah ya yi ba fa a ranar kiyama ba ne? wasu malamai suka ce ai sun kasance sun mutu din sai da aka kai wasu lokuta mai tsawo suna cikin wannan hali na mutuwa din sun dade a cikin wannan yanayi saboda wani lokaci ubangiji yake so ya kai kafin ya tashe su daga baya kuma sai ubangiji ya tashe su din wannan ba shine raja din gashi nan misalce misalce a cikin alkur'ani da dama ko kuma waɗansu daga cikin waɗanda suke sahabban annabi musa waɗanda su ma allah subhanahu ta'ala ya sake tayar da su bayan sun mutu su ma su ma an ce waɗansu mutane ne wajen su saba'in ubangiji ta ta'ala bisa umarninsa annabi musa ya ɗebe su ya tafi da su wajen wannan dutse na tur sina ya je ya yi munajati da ubangiji subhanahu ta'ala suka ga ayoyin ubangiji maimakon su ƙara imani da allah sai suka kafirce me ma suke cewa sai suke cewa da musa lan mu'mina laka ba za ma mu imani da kai ba hatta na rallaha jaharatan har ma sai mun ga ubangijin kuru-kuru da idanunmu sai mun gan shi duk da ya ɗauke su su wajen saba'in ya kai su wani guri kusa da dutsen tura sina sun ga alamomi na Allah sun ga ayoyin ubangiji amma fa mutanen nan suka ki ainihin imani saboda haka sai Allah ta'ala ya kasance ya ɗauki ransu baki ɗayansu Allah subhanahu ta'ala ya turo tsawa ta kama su gaba ɗaya to waɗannan Allah ta'ala da ya kashe su a wannan lokaci Allah ya ce summa ba'asnakum min ba'di mautikum sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku la'allakum tashkurun tsammanin kwayi godiya ga Allah subhanahu ta'ala wannan akwai shi a cikin suratul bakara aya ta 55 har zuwa 56 wanda shi ma abu ne da yake nuna ikon Allah na dawo da mutane wannan dawo da su da Allah ya yi sun ba Allah ya ce sannan muka ta da ku min ba da mautukun? ko kuma ba da mautukun bayan mutuwarku me wannan raja'a ne tunda ba a ranar kiyama ake ba a duniyar nan ake to wannan duk yana nuna mana ubangiji subhanahu ta'ala ashe raja'a din nan ya buga misalce-misalce da dama a cikin alkur'ani ko kuma wannan daga cikin bani isra'ila wanda aka kashe shi ubangiji subhanahu ta'ala cikin ikonsa ya ba da eh, wani umarni yadda za a buge shi da wani bangare na saniya aka buge shi din kuma ya sake dawowa su ma za mu samu a cikin suratul bakara aya ta saba'in da biyu har zuwa saba'in da uku inda Allah ya buga misali a ciki ga sunan ko kuma wato ka iya cewa 'ya'yan annabi Ayub alaihi salam annabi Ayub bayan Allah ta'ala ya ɗauki ran 'ya'yansa matarsa ce kurin ta saura saboda haka an ce 'ya'yansa duk sun mutu amma ubangiji ya dawo da 'ya'yan nasa ya dawo da ransu ya kuma dawo masu da duk abubuwan da suke kai shi ma wani abu ne wanda yake cewa ya nuna wani mu'ujiza nasa Allah ta'ala cewa shi mai yin komai ne a lokacin da ya ga dama saboda haka zancen raja'a gashi nan duk waɗannan misalce-misalce ne na raja'a a cikin alkur'ani mai girma saboda haka waɗanda suke cewa babu raja'a ko kuma suke inkarin raja'a to su koma waɗannan ayoyi da muka kawo misalce-misalce a cikin alkur'ani mun tabbatar da cewa mu a cikin al'amura na aƙidar shi'a imani da raja'a wani abu ne wanda yake ya zo a cikin alkur'ani kuma ga misalce misalce kuma Allah mai kudura ne babu yadda za a yi kace da ni a cikin waɗannan al'ummomi da Allah ya bada misali ya raya waɗansu a duniyan nan bayan sun mutu sannan a wannan al'ummar ne ka ce wai ba zai yiwu ba so kuma mutane su ringa inkarin raja'a to wannan ba haka yake ba kuma insha Allah a mu na gaba za mu zo da riwayoyi hatta da wani abu wanda yake na hankali domin a tabbatar da cewa wannan aƙida ta shi'a da ta gino akan raja'a aƙida ce sahihiya ta musulunci wadda take tabbatacce a cikin alkur'ani to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Allahu akbar masu sauraron zu kuma san shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau duniyar a yau Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai yi tsokaci ne akan batun samun da rigakafin cutar corona wataƙila ma har da wasu manufofi daban. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. an tsallake shekara ɗaya daga bullar cutar corona sannan kuma an ɗauki watanni daga fara ƙoƙarin gano rigakafinta ƙasashe da dama ne dai suka fara wannan ƙoƙari na gano yanayin cutar da kuma maganinta wato rigakafi daga cikin ƙasashen da suka bayyana cewa suna ƙoƙarin samar da rigakafin wannan cuta ta corona da akwai birtaniya da amurka da kuma ƙasar jamus waɗanda ƙasashe ne da cutar ta fi yaduwa a cikinsu idan aka ɗauki amurka za a iya cewa tun farkon bullar corona ta farko ake samun masu mutuwa a cikin wannan ƙasa fiye da sauran ƙasashe an yi lokacin da akalla a kowace rana mutanen da suke mutuwa sun kai dubu biyu sannan aka kai ga batun dubu hudu da ma wasu lokutan da suka kai dubu biyar wato ita kuwa ƙasar birtaniya ta zama ƙasar da aka samu bullar sabuwar cutar corona wacce ta rikide ta sauya tsarin halitta daga yadda aka santa a fari tun bayan bullarta a yuhan na ƙasar sin batun samar da rigakafin cutar corona ya kasance mai tattare da gasa ta tattalin arziki da kuma siyasa kowane daga cikin manyan kamfanonin samar da magani a duniya da mafi yawancinsu suna amurka ne da yammacin turai kamar pfizer johnson and johnson da Roch da makamantansu sun yi rigegeniya kuma sun daɗe suna yi wajen samun riba mafi girma a fagen magunguna. Wannan tsohuwar al'ada ce a tsakanin kamfanonin a ƙarƙashin tsarin jari hujja na mamaye mafi yawancin kasuwar magunguna. a kan batun corona ma wannan al'adar ta fito fili inda tun bayyana cutar da watanni kaɗan irin waɗannan kamfanonin na magunguna suka fara magana akan fara yin bincike domin samar da maganin ta ko rigakafinta kamfanin haɗa magunguna na biotech da ke ƙasar jamus yana cikin na farko-farkon da suka sanar da cewa sun fara ƙoƙari a fagen samun rigakafin cutar shugaban ƙasa amurka donald trump ya nemi wancan kamfani da ya tattara ya nasa ya koma amurka da zama saboda idan ya samar da rigakafin ya zama na amurkawa ne za su ci moriyarsa a matakin farko sai dai kamfanin ya mayar da martani da cewa maganin da zai samar na kowa da kowa ne kuma kowa zai ci moriyarsa ba amurka kadai ba kuma suna aiki ne domin wato dukkanin 'yan adam ba saboda kuɗi su kadai ba wannan take ne da wancan kamfanin ya bayar wanda bai kore cewa shi ma bai fita daga layin jari hujja ba na mafi yawancin kamfanoni da suke amfani da shi wajen samar da magani irin wannan bugu da ƙari siyasa ta shiga a cikin batun samar da rigakafin cutar corona inda ba ɗauki lokaci mai yawa ba daga sanarwar da kamfanonin turai da amurka suka yi na ƙoƙarin samar da rigakafin ƙasar rasha da ma ƙasar china suka sanar da cewa su ma sun yi nisa a nasu ƙoƙarin kuma a cikin ƙanƙanar lokaci sai ga rasha ta sanar da cewa nata kafin ma ya kammala amma ta fara yin wa 'yan ƙasarta allurar ga kafin. wasu cibiyoyin kiwon lafiya na turai da amurka sun rika yin shaku akan wato ingancin rigakafin na rasha da ma na ƙasar sin hakanan ma na iran wacce ita ma ta shiga cikin sahun masu ƙoƙarin samar da rigakafin na corona. tabbas wannan shakkun da kokonto na siyasa ne da kasuwanci yammacin turai a ƙarƙashin jagorancin amurka sun ɗauki kaukansu a matsayin wata cibiyar duniya da ya kamata a ce dukkanin ƙasashen duniya suna biye da su a baya don haka duk wanda ba daga cikinsu ya fito ba wato kamfanoni kenan bai da haƙƙin ya zama ya shige gaba wajen samar da wani abu mai amfani ga bil'adama suna kuma sanya shakku akan ingancin duk wani abu da ya fito mai amfani ga bil'adama in ba daga gare su ba ne bugu da ƙari suna son zama waɗanda za su mame kasuwannin duniya da magungunan da za a samar da toshewa duk wata ƙasa kafa domin ta ci moriya ta fuskar tattalin arziki a wannan fagen. sai dai baya ga ga waɗannan dalilai biyu masu muhimmanci a fagen samar da magani da rigakafin da akwai wani batu mai hatsari da shine gwajin yin wasu magunguna na daban akan mutanen da ba na amurka ba ko na turai domin a cikin waɗannan ƙasashen da akwai dokoki da suka hana a gwada wasu magunguna a matakin farko a kan mutanen wannan nahiyar sai dai a tafi nahiyar afirka ko kuma asiya a lokacin da iran ta bakin jagoran juyin musuluncinta ta sanar da cewa ta haramta shigo balle amfani da rigakafin da aka samar a amurka da birtaniya kasashen na turai da masu yawo a ƙarƙashinsu sun fara farfaganda a kanta da cewa ta haramta wa al'umma ta samun magani tabbas yin wannan irin farfaganda ba ta da bambanci da manufofin da muka ambata a baya sun san dalilan da ya sa iran ɗin ta yi haka domin waɗannan ƙasashen biyu musamman ingila da amurka suna da tarihi mai cike da watsa cututtuka a duniya ga misali a shekara ta 1906 wani likitan amurka mai suna richard strong wanda masanin cututtuka ne da suka fi yaduwa a yankuna masu zafi ya je kasar philippines ya yi gwajin wani rigakafi a kan fursunonin kasar da hakan ya sanadiyar mutuwar sha uku daga cikinsu an kuwa yi musu wannan gwaji ne dai ba tare da su ba a shekara ta dubu da shida kamfanin pfizer ya yi gwajin wani magani a kan ƙananan yara a kano da ke najeriya da hakan ya yi sanadiyar mutuwar da dama daga cikinsu da kuma raba wasu da dama daga cikinsu da hankalinsu a bisa dalilin irin wannan ne iran ta yanke hukuncin cewa ba za ta lamunta da wani daga cikin kamfanonin waɗannan ƙasashen da ya gwajin allurar rigakafi a kan 'yan ƙasar ba balle ma a shigo da ita domin aiwa mutanen ƙasar kuma baya ga ita kanta iran ɗin tana ƙoƙarin samar da nata rigakafin ta kuma haɗa kai da ƙasar cuba wacce ta fice a fagen aikin likitanci da magunguna domin samar da rigakafi mai ƙarfi to masu sauraro za mu da aya a nan saboda lokacin da aka yanke wa shirin ya zo ƙarshe muna fata za ku zaci shafukan na intanet www.hausatv1.radio www.hausatv1.ng sai mun ji daga gari. sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu tahir amin yake cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh